ya kasa kawo hujjojin da aka bukata ya kawo dama kamar yadda muka ce ba ya iya kawo su wannan council joint use islamic organization ta ji daɗi yadda aka gabatar da shi kuma aka yanke mashi hukunci na kashi akan batal da ya yi ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kashi ta hanyar rataya wannan kuma shine abin da ya cancanta ga abdul-jabbar nasir kabara don ya zamanto darasi ga waɗansu masu irin ra'ayin shi muna godiya ga gwamnan jihar kano kuma muna godiya da ƙarfin hali da ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mai shari'a alkali Ibrahim sarki yola da irin adalcin da ya kasance ya gabatar 15 ga watan Disamba 2022 na yanke wa Abdul Jabbar Nasiru Kabara hukunci na wato kashi ta hanyar rataya. akan batal da ya yi ga manzo sallallahu alaihi wasallama wannan zai zamanto darasi ga duk wani wanda ya kasance irin shi da mai ra'ayi gare shi wannan kuma zai kare mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda ya kasance suna da irin wannan ra'ayin da kuma niyyar yin wannan su ga cewa duk wanda ya yi irin wannan batal ba zai yi ba ya tahi haka nan sagaga zai huskanci hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mun yaba da abin da alkali yayi kuma muna ba da goyon bayanmu a kan haka sa'annan muna ƙara umfani da wannan dama da gwamnatin jihar kano da al'umma gaba ɗaya mu fito mu ƙara ba da goyon baya duk inda abdul jabbar ya tafi ya ɗaga ƙara za mu yi allah wadai da shi sa'annan kuma za mu bi shi ta hanyoyi daban-daban wanda ya kunshi da irin wannan maganganu irin wannan taro da addu'a da kuma inda duk ya kamata a yi magana kuma mu yi magana don tabbatar da hukuncin da aka yi ga nasiru eh, ga abdul jabbar nasiru kabara da kuma kare mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa saboda haka ita wannan kungiya ta joint use islamic organization tare da membobinta muna ƙara addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa manzo sallallahu alaihi wasallama daraja ya ƙara ba al'umma manzo sallallahu alaihi wasallama ƙarfin gwiwa na kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga duk wanda ya yi batal a gare shi wannan kungiya taron da muka yi idan za a iya tunawa mun nanata lokacin zaɓe ne yanzu ƙarfi na ga ƙuri'ar jefa zaɓe bayan ƙarfin allah subhanahu wa ta'ala ba za mu taɓa zaɓen duk wanda bai shirya ya taimaki addinin allah ba da shari'a wanda duk bai yadda da cewa zai yi adalci ba wanda duk ba zai yi adalci ba ba za mu je hawa mashi ƙuri'a ba kuma muna kira ga kowane musulmi da ma wanda ba musulmi ba ya tabbatar da cewa ƙuri'a ta ta ta inda za a yi mashi adalci wannan shine kiran joy يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأن أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم تسليما كثيرا أما بعد يا مسلمين السلام عليكم آه، الحمد لله كما يدمونك muka halarci wajen wannan babban ɗaya ɗaya da daga shugaban wannan haɗaɗɗiyar ƙungiya ta ƙungiyoyin matasan musulmi na jihar zamfara wanda shine malam injiniya sanusi muhammad kwatarkwashi insha Allah sai kuma mai bi masa daga hannun daman shi muna da sheikh aliyu na allah zurmi wanda shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa kamatu sunna na jihar Zamfara sai kuma dama gare shi bangaren Kaduna kamar da a malam dan jibga ke bayani yake tunatar da ni sai kuma dama gare shi muna da ashek babanmu malam abubakar fari shugaban ainihin majalisar malamai ta shura ta jihar zamfara insha Allah sai da gare shi akwai mudubban gusau malam aminu aliyu mataimakin shugaban jama'atul tajdidil islami na ƙasa sannan kuma limamin masallacin salahuddin al-ayyubi sai kuma ainihin mu dawo nan daga hagu muna da ashefu na malam muhammad kabiru sidi wanda shine shugaban muslim foundation na jihar zamfara sai kuma alƙadi a sheikh sanusi muhammad magani wanda shine shugaban jama'atun tajdidin islami na jihar zamfara sai muna tare da barista a malam aliyu abdullahi wanda yake famanan sakatare chairman na anti-corruption commission insha Allah sai muna tare da magatakarda alhaji ja'afar dango da malam aliyu mijin yawa sakataren jti na jihar zamfara sai malam umar saraki limami na hudu na masallacin salahuddin ayubi sai babban da alhaji haji suleiman mai ƙur'anin zamfara sannan kuma sarkin almajiran muhammadu sambu ɗan ashafa kuma mu dubban zamfara insha'Allah can mala aminu ibrahim wato attajwid insha Allah sai kuma gaba garai muna tare da akarmakallah oban domin bungudu famanin kwamishina a hizba kwamishin ta jihar zamfara insha Allah sai malam hamza wanda yake memba ne eh? Eh, haka wakili ne na majalisar malamai mai zaman kanta ta jihar zamfara sakataranta kuma sai malam sani abubakar a limamin babban masallaci na dan hodiyo da ke gada biyu insha Allah kuma mataimakin shugaban jama'a ta islam islami na jihar zamfara sai malam lawal sale wanda yake memba ne na shura am na jama'atu tajdidul islami na ƙasa baki ɗaya insha Allah da kuma muna tare da amir ɗin mss da yake ya dawo ya zauna malam ahmad inagi insha Allah da wannan kuma nake miƙa abin magana muna musu duk barka da zuwa ubangiji Allah shi tabbatar da alkhairi bayan mun yi introduction mun yi maraba da manya-manyan baƙinmu da suka kasance a wannan wuri irin shugaban ulama consultative poro shugaban jama'atu tajidil islam shugaban eh, jibris kaduna shugaban anti-corruption commission 'yan uwa musulmi gaba ɗaya maza da mata mun yi muna sallama allah subhanahu wa ta'ala ya karba muna mun ƙara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kasance ya haɗa mu a wannan wuri kamar yadda 'yan jarida za su iya tunawa mun taɓa wannan taro muka yi kira a kan shiriritar da abdul-jabbar eh, nasir kabara yayi ta batal ga shugaban al'umma muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'annan maha goyi bayan cewa lalle a shirya malamai waɗanda ya kasance za a zauna tare da shi idan yana da dalilin haɗin irin waɗannan maganganu ya kawo dalilin shi duk da mun san cewa ba zai iya kawo dalilan ba akan haka ita wannan kungiya ta shirya taro wanda ta yi kwandemin ko ta yi allah wadai da irin halayen abdul-jabbar nasiru kabara aka kirawo da cewa ya gaggauta tuba ga allah subhanahu wa ta'ala kuma ya nemi yafiya ga al'umman musulmi nasiru kabara abdul-jabbar nasiru kabara ya ki ɗaukar wannan shawara ya tafi a kan ra'ayin shi wannan ƙungiya kuma ta ƙara kira cewa e to tun da har haka ne a tara malaman kuma a zauna tare da shi tun bakwai ga watan march 2021 a zauna da shi a fadar mai martaba emiyan kano wannan kungiya kuma ta yi kira ga cewa saboda ya kasa ba da hujja a gabatar da shi ga kotu wadda ya kasance ingantatta kuma kotun musulunci don ya zamanto an yi mai hukunci na musulunci a kan wannan batal da ya yi ga shugaban al'umma muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama muna godiya ga allah subhanahu wata'ala bayan an yi wannan taro da irin gudunmawar da malamai suka bayar wannan shawara ta shiga an zauna tare da shi kuma an gabatar da shi ga kotu ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar kano khadimul islam dr abdullahi umar ganduje wanda ya kasance an yi wannan zama yau muna cike da farin ciki da cewa an yi zaman tsawon shekara ɗaya da rabi nasiru abdul-jabbar nasiru kabara ya kasa kawo hujjojin da aka bukata ya kawo dama kamar yadda muka ce ba ya iya kawo su wannan council joint use islamic organization ta ji daɗi yadda aka gabatar da shi kuma aka yanke mashi hukunci na kashi akan batal da ya yi ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kashi ta hanyar rataya wannan kuma shine abin da ya cancanta ga abdul-jabbar nasiru kabara don ya zamanto darasi ga waɗansu masu irin ra'ayin shi muna godiya ga gwamnan jihar kano kuma muna godiya da ƙarfin hali da ilimin da allah subhanahu wa ta'ala ya ba mai shari'a alkali ibrahim sarki yola da irin adalcin da ya kasance ya gabatar 15 ga watan disamba 2022 na yanke wa abdul-jabbar nasiru kabara hukunci na wato kashi ta hanyar rataya akan batal da ya yi ga manzo sallallahu alaihi wasallama wannan zai zamanto darasi ga duk wani wanda ya kasance irin shi da mai ra'ayi gare shi wannan kuma zai kare mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda ya kasance suna da irin wannan ra'ayin da kuma niyyar yin wannan su ga cewa duk wanda ya yi irin wannan batal ba zai yi ba ya tahi haka nan sagaga zai huskanci hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala. saboda haka mun yaba da abin da alkali ya yi kuma muna ba da goyon bayanmu a kan haka sa'annan muna ƙara umfani da wannan dama da gwamnatin jihar kano da al'umma gaba ɗaya mu fito mu ƙara ba da goyon baya duk inda abdul jabbar ya tafi ya ɗaga ƙara za mu yi allah wadai da shi sa'annan kuma za mu bi shi ta hanyoyi daban-daban wanda ya kunshi da irin wannan maganganu irin wannan taro da addu'a da kuma inda duk ya kamata a yi magana kuma mu yi magana don tabbatar da hukuncin da aka yi ga nasiru eh, ga abdul-jabbar nasiru kabara da kuma kare mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa saboda haka ita wannan kungiya ta joint youth islamic organization tare da membobinta muna ƙara addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa manzo sallallahu alaihi wa sallama daraja ya ƙara ba al'umma manzo sallallahu alaihi wa sallama ƙarfin gwiwa na kariya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ga duk wanda ya yi batal a gare shi wannan ƙungiya taron da muka yi idan za a iya tunawa mun nanata lokacin zaɓe ne yanzu ƙarfi na ga ƙuri'ar jefa zaɓe bayan ƙarfin allah subhanahu wa ta'ala ba za mu taɓa zaɓen duk wanda bai shirya ya taimaki addinin allah ba da shari'a wanda duk bai yadda da cewa zai yi adalci ba wanda duk ba zai yi adalci ba ba za mu jefa mashi ƙuri'a ba kuma muna kira ga kowane musulmi da ma wanda ba musulmi ba ya tabbatar da cewa ƙuri'a ta ta ta inda za a yi mashi adalci wannan shine kiran joint use islamic organization in mun ce adalci ba ga musulmi ba har wanda ba musulmi ba yana da buƙatar adalci saboda haka za mu jefa ƙuri'anmu ga wanda ya kasance adali kuma mu yi ƙoƙari mu jefa ƙuri'anmu ga wanda ya kasance adali muna amfani da wannan dama mu miƙa gaisuwar mu ga wayansu cikin shugabanni wayanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsu a cikin wannan lokaci akwai malamin mu malam mahe Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwar shi muna roƙon Allah Allah kai mashi gafara Allah ka rahamshe shi Allah ka sa aljanna ta zamanto makoma a gare shi ba sai mun faɗi ba duka akwai ma akwai ibrahim bagobiri allah ka ji kansu akwai ɗahir odita da dai sauran jama'a waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya karba allah ka gafarta musu mu kuma idan ta ta zo allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani muna godiya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wato alƙalin da ya shari'a ta kanta gwamnatin jihar kano wannan shi abin da zan yi kawai da cewa wannan gwamnati ta jihar kano ta yi rawar gani kuma allah ya taimake shi duk inda ya irin wannan kokari allah sa duk gwamnatin arewa su dauki wannan mataki ya sa mu zama duk inda an ka taba wurin ma'anin mai tsira da aminci ya zau mun fito gaba daya sai an hukunta wani niyyar ya tauyar da daraja annabi kamar yadda ya zo a cikin littafin ko da kan a kaiwa kuma muna nan nan muke kuma na fata Allah ya sa wannan hukuncin da aiko ya Allah sa kuma a zartar da shi ba muna fata cewa a ta yi gaba a samu wasu waɗanda ba su da kishin addinin musulunci a ce an walwala na hukunci ba an mai da shi wa ko a ce a ɗaure shi wannan ba yi mana farin ciki ba abin da a farin cikin ma a zartar da hukuncin na Allah tabbatar kuma shi muke gori kuma za mu ce wa da addu'a Allah sa wannan hukunci a tabbatar da shi saboda ka kuma ina yaba ma wato shugabannin wannan tahiya Allah saka muku da alhairi kuma sani mu shirye muke kowane lokaci aka nemi mu taho kuma mu ba da goyon ba za mu zo matsakan wannan lahiya. Allahu Akbar! don haka ba na wani ba dogon ba ne da wannan zan yi Allah saka da rahimi mana ba da gora ba ɗari bisa ko duwa bisa dubu bisa wannan hukunci da wannan Allah tabbata mana da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa shugaban majalisar shura ta jihar zamfara shugaban ƙungiyar tattiti na jihar zamfara da membobin shi da lauyansu sauran shugabanni na sauran jama'a na wannan kungiya mata da maza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh babu shakka wannan kungiya ta yi rawar gani jin cewa duk wani abu wanda shahi fatanci ga mazu sun da sun da safai suna bin kadi su ga cewa na shari'a da sauransu sun tabbatar da cewa suna bakin ciki don na lamari kuma sun sa ruwansu har da tsakinsu cikin wannan al'amari allah ya saka muku babu shakka kamar yadda shugaba kuma caman na wannan zama ya faɗi sauran jama'a gaskiya mun goyi bayan ku ɗari bisa ɗari kuma duk inda za a in dai game da wannan ne muna sa ƙawahun muna fatan lokacin da ubangiji allah maɗaukin sarki ya hukunci cewa za a rataye wannan ba allah to sai mun zo mun gani ubangiji allah saka muku da kuma kiran da kuka yi game da cewa najeriya kaf kamata a yi mu zaɓi mutane su waɗanda za su yi mana adalci don jama'an najeriya ai da musulmi da krista ne akwai ma waɗanda ba su da addini ɗin kuma kowa yana da haƙƙi ga waɗannan shugabanni har dabbobinmu don dabba in ba ta sha ruwa ba kuma ba ta samu makiyaya ba abinta ya himu ne tun da ita ba ta magana saboda haka kamar yadda shi wannan cama ya ce ina fatan jama'a su fito waɗanda sun ka cancanta su jefa kuri'a su jefa ma wanda zai taimakon jama'a mai adalci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh zara shugabanni da suka fatan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, muna kara jinjina ma ƙungiyar joint youth islamic organization sun sha zamfara game da wannan wato taro da ta kira na 'yan jarida domin faɗin wannan matsayi game da wannan matsala wannan kes da aka yi a kano na abdul zai iya yiwuwa wasu su ce kamar an daɗe kwarai ba a yi wannan ba tun daga lokacin da aka yanke hukunci to amma dai har yanzu abin bai zama ba bai zama wato bai wuce ba wato har yanzu sabo ne saboda ni saboda abdul jabbar ya eh, wato da shi da mutanen shi sun daga kara zuwa kotu ta gaba to kaga kenan ashe har yanzu abin bai wuce ba eh, saboda haka kenan wato har yanzu kenan wannan dai matsala tana nan kuma wajibi ne musulmi su ci gaba da faɗin ra'ayinsu game da ita to yan uwa babban abin da ya sa aka iya yin wannan hukunci a jihar kano shine saboda a jihar kano a cikin penal court eh, shari'a penal court na jihar kano an tanadi wannan doka da za a yi wannan hukunci wato a cikin penal court ɗinsu shari'a penal court ɗinsu an tanadi cewa wanda ya yi batanci ga addini ko ainihin shugabannin addini annabawa da sauransu eh, waɗanda suke shugabanni to zai iya ɗaukar hukuncin kisa ba kuma hukuncin kisa ɗaya ba har ma da kwace abubuwan da ya amfani da su wurin aikata wannan laifi shi yasa yanzu aka iya zartar da wannan hukunci na kisa kuma aka kwace masallatan da aka yi yin wannan karatu a ciki aka kuma kwace littattafan da ake amfani da su a wajen wannan karatu eh, duka abin da ya sa aka yi wannan saboda tokar ya riga ta ba da dama a yi wannan to kamar wata dubu uku da suka wuce a wato nan jihar tamu an yi kokari jihar majalisar dokoki ta ta kokarin yin fito da wani sabon penal code na jihar zamfara wanda yake a wannan penal code wannan penal code an dauko shi a kawo shi ucc kashin jagorancin babanmu malam abubakar fari wanda kuma aka ba mu wannan littafi muka karanta a ciki aka wato rubuta cewa wanda suka yi batanci ga addini irin wannan ko ga annabawa ko ga wato eh, shugabannin addini ko littafan addini da sauransu za a ba shi shekara uku to da muka diba wannan da sunan wato wannan aiki aka ba ucc mu kuma ta bamu muka duba sai muka sai muka soke shi muka ba da sharuci a mai da shi hukuncin mu da a bangaren kenan ucc an yi wannan aiki an tabbatar da cewa an ba da shawarar a mai da shi hukuncin kisa to amma yanzu ba mu sani ba sai yan dokar ta fito za mu ga cewa sun karɓi wannan shawara ko ba su karɓa ba to idan sun karɓa alhamdulillah zai iya yiwa ya zama cewa a jihar zamfara ma irin wannan abu ya taso za a iya yin wannan hukunci idan ba su karɓa ba na tabbatar da cewa ucc a matsayi a karkashin jagorancin malam za ta sake mai da wannan abin za ta sake ba da wannan shawarar cewa a sake gyara wannan wuri a sake mai da shi hukuncin kisa kamar da ya cancanta eh, wannan insha Allah muna fata dai a ce ma yanzu sun ɗabbaka wannan abin da aka ci amma da in ba su ɗabbaka ba to kenan mu gugar mai mu ba ta kare ba za a ci gaba kenan a ga cewa an tabbatar da haka inda ya jihar Kano za su iya sa wannan a doka babu abin da zai hana jihar Zamfara ta sa shi a doka yawa wannan kenan insha Allah a wani karshe da nake so in jawo hankalinmu shine cewa abu dai bayyana yake cewa abdul jabbar dan kwangila shi a ne ya dauko wato shi ya yi kokarin yi ma shi a wani irin aikin da shi abba ta iya ba kanta saboda shi wanda ya riga ya fito fili ce shi dan shi a ne to an riga an san matsayin shi an san cewa wato shi matsayi ne sahabbai ba su da kima gare shi to da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuwa sai bai fito ya ce shi ai yake yi ba amma sai wato karkashin cewa shi yana bisa tafarkin sunna amma sai yake ya sunna yana yi mashi a aiki saboda haka kaga misali shi dan shi a ba ruwa ne da ya zo ya ce an ce a sayi wa bukhari ko an ce a sayi wa musulun bai ko dibo su to shi ko sai ya zo ya ce an ce a sayi wa bukari amma an yi kuskure an ce a sayi wa musulun amma an yi kuskure to kuma sai kokarin wajen bata masa habbai suna to sai kokarin nuna sahabbai ne sun kabata ma annabi suna to yanzu kaga hukuncin da aka mishi shine da aka ce to ya tabbatar da sahabbai ne suka bata ma annabi suna sai bai iya tabbatarwa ba sai an ka ce to tun da ba su sun karbi to yanzu kai kai kai da haka sai aka tabbatar mishi da wannan hukunci ya kamata jama'a mu gane cewa a tana iya kokarin ta wurin yaduwa a cikin wannan ƙasa ta hanyoyi daban-daban kuma wato musamman masu kulawa kwarai da gaske game da irin hanyoyin da yan shi'a suke bi domin ya ɗamu yabo a gidansu a wannan ƙasar tamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sannan yana godiya ga shugaban joint injiniya sun su kutar bashi domin duk sa'ad aka samu taro irin wannan yakan aika aika mana cewa mu zo mu halarta kuma insha Allah idan muka samu gayyata nan cikin lokaci da kai kokari yanzu kuma abba ne gari da wani kuma kwamishina ya zo ya halarta ina godiya kan al'amari yau mun gauna al'amari sabo ya shiga cikin kuma mai kyau za a ce idan aka aikata laifi mutane suka ɗauki doka ga hannunsu sa yi aikin wani ce a kashi wani ce a dace kai wani ce a kunna wuta wani ce a aika kaza wani ce a aika kaza sai ya zama masu korafi su ne shaidu kuma su ne alƙalai wanda yake abin da wani shiga hukunci ba su ana yi haka to yau an waye gari gashi mun gani a Kano an aikata laifi an zanna da mai wanda ya aikata laifin na an bashi dama ya kare kanshi ya kasa kare kanshi an kawo shi kotu an saurari shaidu alkali ya yi hukunci yanzu mun waye gari ba sai mutane suka yi doka ga suna kuwa suna kuma kuma ana banna ba ana zargin mu ana cewa mun kuma waye ba to addinin mu waye addini wannan abu da ya faru Kano abu ne mai kyau gare mu kuma ina kira da jama'a su shari'a da ake suna sa ido suna kallon abin da ake yi kamar da shi ne abin kusa ce har supreme court insha Allah ko kotun koli ba za a canza doka ba ya tafi insha Allah ko kotun koli ba za a canza doka daga yadda take ba abinda kotu ka so a samu doka za ta ta an ce a yi kaza mu sai kaza ga shi a tabbatar da yin gaban kotu kuma an yi haka nan wannan abu ne mai kyau uh, akwai magana da shi malam uh, malam yayi cewa in abu bai ga doka nan Najeriya to ba a yi a matsayin Allah na san mun ta muhawari da mutane sai ce ah to ai ga cikin Qur'ani ce gaskiya ne ga cikin hadisi ce gaskiya ne to dokar tsarin mulkin Najeriya cewa ta yi duk dokar a cikin wani wuri idan ba a kawo ta masu dokoki an kai doka kafin ba za ka iya aiwatar da ita ba to muna da 'yan siyasa muna yin siyasar da muna mutane cikin siyasa me zai ana mu zauna su mu ce su ga abin da muke so ai su je can inda aka yi abin nan su shi sai mu kiyaye haka nan sai mu damu ta rigima da kanmu tsakanin muna cewa ai sai a yi da ba ba ba ba to da ga zamantakewa ake ake Najeriya zamantakewa tana da wani littafi da ake amfani shi wani shine basis ko kuma madogara na zamantakewa shine constitution shi ya tana cewa duk dokar da ba an rubuta ta ba aka kai da mace dokoki to ba za a amfani da ita ba inda shi ne kamar da malam ya ce an kai masu kwafi na penal code na jihar zamfara sun diba sun gani kuma sun ba da shawari kan gyare-gyaren da ya kamata to haka ake yi ba a ji a ta rigima kan abubuwa kuma daga ba a zo a ce muna mu yi ba daidai ba a ta kare mutane kuma ba a iya kare su to Allah wanda mai da hankali kan abin da ya kamata in ba sani ba kamar malamin su sai mu tambayi tambaya idan ba sai ka tambaya masu ka sani ko mm. to ko yaushe idan abu ya zo kada ka rika yin kushi a rika bin abin daidai wa daidai. ka ga aka tare kanu da abin jabbar duk malamin su kan su ba su tare abin da ya ba amma kun wanda ya sare shi kun wanda ya buge shi kun wanda ya zage shi sai ce ka ce kaza kawo dalili ka ce kaza kawo dalili ka ce kaza babu sai ka aiko to da shi haka ake yi ba ta tarzoma ana kone kone ana buge buge ya kai haka to sai abu ya lalace mana Allah ya shirya mu ba Allah ba gwamnan Kano lada a aikin da suka yi kuma a matsayin lauyin musu kuma nan ko shi a shirye da ba da shawari da gudunmuwa akwai abokan aikin mutan da suke yin ya kai yanzu insha Allah kuma kuna jiya zaɓen da ta faru ina tabbata mu insha Allah matsayina tsohon dpp ni na ka tabbas ina kula shirya laifi a jihar zamfara so na san bai da abubuwa suke tafiya insha Allah in wani abu ya faru ko na jihar zamfara tabbata mu za a yi kaji shi zai kamata amma matsala ne a samu kula da doka kamar yadda mala da ci ya ka samu to an samu matsala ba kuma sai aka ce ka samu wannan matsala ga doka to ba za a yi doka ba ta zama da active wato a ce da lahi kamar yau sai a ce a yi lokacin da kai lahin ba doka wani sai a yi doka a ce a yi lahi ya faru daga nan ba a yi haka ne ba a yi haka nan to ko su zama masu idanun kuɗi muna duk abubuwan da kamata mu yi muna ba shawari muna bi ina sauraron mu shi albani zai su wata rana cewa mutane a cikin najeriya su da wata matsala da ce a ɗaya kudu kwana ɗaya kwana sai su bazuwa ya ce amma idan abin samu cikin najeriya in shiga ɗari za a yi a nan biye a nan biye sai aka kaki mu kuma an ce an ta ɗaya tibi sai a ce an gaji kani na gaji da wani sai a sai yawa sai abin da za a ce bari su kare yau da abin zuwa sai kuma bazuwa sai an mai bayyana to a zan masu jajircewa a dage Allah shi taimake mu Allah dukkan wanda ya zo wannan wuri domin sauraron wannan makala da aka gabatar akan wannan malami da ya mana fatanci ga manzo sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah sa kowa da alkhairi wanda muka fahimci muka ji muka kuma ga dan faɗi da hujjoji da ya kasa kawowa akan abin da ya kunshi kare kan shi ga wannan fatanci da ya yi domin ba ya da su ne saboda bai ga kama kanshi a kan haɗe ga biyo hanyar da ya kamata ya biyo ba domin kasance ya tsaya ya dogara akan abin da sunna da masu sallallahu alaihi wasallam da kuma alqur'ani mai girma ubangiji Allah kan rayuwa irin tashi dukkanin malamai irin wa'in ga masu aikata na fatanci da jama'a suna ɓata fatan al'umma ubangiji Allah kan da gare su kuma shi kuma da ya aikata wannan aiki ubangiji Allah ka sa idan na rabon shirya

badi'u samawati wal ardi ya zal ikram Allah muna roƙonka da ramuwarka wannan haɗuwa ta mala ka sanya mata albarka Allah subhanahu wataala ka sanya ta a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allah tabaraka wa ta'ala shugabanninmu da dukkan mahalarta baki ne maza da mata alamai da kowa gida lafiya wannan manufa da muka tattauna kan ta Allah ya ƙara sanya mata albarka Allah ya ƙara tsira da ɗaukaka da albarka ga shugaban mani Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabansa baki daya duk wanda ya kokarin taba janibi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gwada mana karshen sa tun daga duniya Allah tabaraka wa ta'ala wannan hukunci wanda wannan kotu ta zarta Allah ka tabbatar da shi Allah ka tabbatar da shi Allah ka tabbatar tabbatar da shi da shi da ire-iren dukkan wanda yake da mummunan hikidi game da annabi mu ko sahabbansa ko alayensa ko addini mu Allah kai mara maganin su Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙonka wannan hukunci ka nuna mana zartar da shi da tabbatar da shi ya rabbal alamin da shi da ire-iren dukkan wanda suka ɗauki tafarki irin nasa allahumma habib lana iman wa zalim fi qulubina wa karina kubra busuq wal isyan wa zaman rashidin allahumma alayka bi a'da'ina wa a'da'i islam al muslimin اللهم أرنا فيما أجاب قدرك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في بلادنا ومنازلنا وطرقاتنا وجنة شرفنا يا رب العالمين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 يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على